Hello jama'a barkanku da warhaka sunana Munirat Abdulsalam kamar da kuka sani ya kuke a kwana biyu ya gida ya iyali ya jama'a ya fama da kowa da kowa mm kun ji ni shiru ko na tafi hutu ne ya kuka kalli yadda na yi kara kyau kowa yana bukatan hutu a rayuwa anyways yau na zo in muku bayanin wata sabuwar cin gindi ne Amma kafin mu shiga cikin bayanin din na samu labari akan cewa ba kwa odin products ɗina. Ban san me yasa ba, ban san mene dalilan ku ba. Amma ko ma mene dalilan ku ina so ku san da cewa ina son ku kuma ina tare da ku a ko da yaushe kuma ina so ku yi subscribe ku yi liking akan videos ɗin nan saboda in rika kawo muku kayatattun videos. Yau na zo in yi bayani ne akan wata sabuwar cin gindi kuma ba na so in bata suna ta kawai zai zama sabuwar cin gindi. Me nake nufi da wannan sabuwar cin gindi? Style ɗin da ban taɓa magana a kai ba. Menene wannan style ɗin? Style ɗin da wanda ake yayi yaran zamani yanzu suke kwashe mazan tsofaffi da shi. <laughs> Wannan style ba karamin daɗi ba ne da shi. Wato ka taɓa gani inda namiji ya kwanta ya bankaɗe sannan mace ta zo ita ne take yin komai da komai daga tafin kafa zuwa sakiyan kai? Wato a halittan ɗan adam akwai jijiyoyi da aka yi na musamman na jin daɗi. Yadda mace take gane jijiyoyin jin daɗi sabida ta faranta wa namiji rai. daga tafin kafan shi zuwa kan shi. za ta lashe jikin shi nan ta lashe jikin shi nan ta lashe 'ya'yan gwaiwan shi nan ta gane ina ne ya fi so idan aka taɓa 'ya'yan gwalayen shi ina ne ya fi so kuma ina ne ya fi ɗauka mishi hankali idan ta lallashe shi za ta lashe shi, za ta matsa mishi jikin shi, za ta faranta mishi rai, za ta yi mishi shagwaba, za ta saka mamunan nan ta shashafa mishi duka jikin shi, za ta sa mishi kwanciyar hankali sai jikin shi duka ya ji amma ba yadda za a yi duka wannan ya ji idan har ke macen ɗan, ba ki fahimci waye namijinki ba. Ku yi ƙoƙari ku gane ya jikin ku suke. ya suke ansawa idan aka taɓa su ya suke responding ina ne kuma yake daɗi idan aka zo gwaso wani irin style ne ya fi so a'a shi yana so a bashi ta baya ne ko ko yana so ki juye mishi ta gaba ne to yawancin dai maza kamar yadda dai ni na yi lissafi na gani sun fi so su ne su hau sama amma kafin su hau sama ke ma ki nuna musu akan cewa kin gwanance a wajen harkan cin nan. Ta ya ki nuna musu kin gwanance sai idan rana ɗaya kin ce mishi mai gida yau ka yi mana kaza ka mana kaza ka mana kaza ya kamata ka koma gefe ka huta ni yau ni ne zan hau kuma ni ne zan ci kuma ni ne zan yi maka duka abubuwan da kake bukata kuma yau ni ne zan sa maka jin daɗi ni ne zan zama salon jin daɗin ka amma akwai abu guda ɗaya idan kin san da cewa baki da tsafta shi namiji baya son macen da bata da tsafta a ko da yaushe ki tabbata durin yana wanke tas tas sannan kuma za ki iya ki wangale shi ba wan an ce a wangale ki je kina mammatse kafa ba ki zo kina sa mishi kwankwason shi yana ciwo da wuri abin da zai sa kwankwasar namiji ya ciwo da wuri shi ne idan ba kya iya buɗe kafanki da kyau da kyau kina mammatse kafa idan kika matse kafanki ta ya za a iya tura miki ya shiga har ciki cikin can lagwanin tsakiyan tsaka tsakan tsakan cikin can tsakiyan gutsu ba yadda za ya shiga har cikin tsakiyan tsaka tsakan gutsu ya yi daɗi so idan kina so ya yi daɗi sosai dole sai kin iya wasa ki sa hannunki ki caccaka kan buran nan sannan kuma ki gane ta inda idan aka taɓa zai yi tsiga ya yi zan zan zan zan amma duka wannan ba zai yi ba sai idan kina shan maganin matanmu sannan kuma idan kina shan zumbur shaka muke shi kuma mijin saboda ba yadda za a yi ta zo tana ta sha maka ƴaƴan gwaiwa tana ta sha maka sannan kai kuma kai jikinka baya tashiwa baya motsi ba a jin komai a wurin ɗin shi yasa nake ce ku sayi zumbur shaka muke zumbur shaka muke magani ne wanda muka tanadar saboda samun lafiyan ku ku mazan ɗin kenan idan kana so ka samu lafiya kuma ka ji kanka zanzan dole sai kana shan zumbur shaka mike zumbur magani ne wanda muka tanadar da shi saboda mazan da suka kasa kan gado ko shekaru ya fara ji ya fara ja karfi ya fara raguwa sannan akwai maganin kare girman azzakari ku yi ƙoƙari ku yi oda duka akan number waya wasu sai su ce akan cewa ni ba abin da nake bukata ba abin da nake bukata ba abin da zan sha ba abin da zai to wallahi karya ne ku yi ƙoƙari ku yi oda akan layin waya ku yi ƙoƙari ku yi oda saboda ni ba ni da burin da ya wuce ku zauna lafiya a gidajen auren ku buri na guda ɗaya tak shine ku zauna lafiya kuma ku kira wayan mu nan idan ba akan number nan ba kowa zai iya cutan ku idan kuma ba account ɗina na GT ba kar ku kuskura kar ku yadda ku yi oda ta kowane namba so sabida kar a cuce ku ku kuma matan wurin ɗin ya zauna da yauƙi a ko da yaushe ku yi ƙoƙari kuma ku yi odan maganinmu a kan namban waya kamar yadda muka tanadar muku. Da Allah da annabi idan ba ku ji ni ba kuna iya nema na a kan TikTok. Kwana biyun nan na tafi hutu daga kan Facebook sannan na tafi hutu daga kan Instagram amma ina nan a TikTok ni ce taku Munirat Abdulsalam ku wanda take tare da ku a koda yaushe cikin daɗi cikin rashin daɗi cikin kowane hali na rayuwa kuma kuma ba zan taɓa bar ku ba na ji dalilin yawancin ku suna ce akan cewa na tafi na bar ku amma ko da yaushe idan kun kira namban wayan nan za ku same ni ni munira da akai so na bar ku lafiya kuma ina muku salamu alaikum